Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 41-49-60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da safiyar Juma'a ta babbar rana 16 ga watan Fabrairun shekara ta 2018. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ko wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. To Sarfilu kasar sa'o'i 24 bayan murabus ɗin Jacob Zuma na Afirka ta kudu kasar ta yi sabon shugaban ƙasa. Ƙasar Pakistan tana gina ganuwa a kan iyakarta da Afghanistan tana kuma so shugaban Amurka Donald Trump ya biya kuɗin ginin. kana prime minister kasar habasha ya sanar da cewa zai yi murabus a wani abin da ya ce yunkuri ne na kawo ƙarshen rikicin siyasa da ake fama da shi a kasar To Allah kyauta kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa 'yan bindiga sun kashe wasu mutane sama da arba'in a ƙauyen Birane na ƙaramar hukumar Zurmi a jihar Zamfara. To shi ne sun ka zo da babura, babura ya ɗari, kuma kowane yana ɗauke da mutum uku, kuma kowane mutum yana ɗauke da bindiga. Sun cire mota kanta, ta ɗauko lodin mutane da kayansu, sun ka kona mota sun ka kashe mutanen. shugaban Najeriya ya kaddamar da jirgin leƙen asiri maras matuƙi da sojojin saman Najeriya suka ƙera. The role of the military as an enabler of national development. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan yayin kaddamar da jirgin leken asiri maras matuki mai suna tsegumi. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Ƙasa da sa'o'i 24 bayan murabus ɗin Jacob Zuma, Afirka ta kudu ta yi sabon shugaban ƙasa. Sabon shugaban shine Cyril Ramaphosa, wani fitaccen ɗan kasuwa kuma kusa ɗan ƙusa a jam'iyyar African National Congress ko kuma ANC, wadda ya taka rawar gani a tilastawa Zuma ajiye aiki. An rantsar da Ramaphosa jiya Alhamis a birnin Cape Town bayan da majalisa ta zaɓe shi babu hamayya. an rantsar da shi ne bayan misalin sa'o'i goma sha biyu da ya murabus ɗin zuma biyu bayan matsin lamba da ya fuskanta daga jam'iyyarsa da ya sauka daga ya sauka daga garagar mulki kafin cikar wa'adin mulkin sa a tsakiyar shekara ta 2019 ramaphosa zai gabatar da jawabinsa na farko kan halin da ƙasa take ciki a yau juma'a jawabin da tun farko aka shirya zuma zai gabatar a baya cikin wannan watan. sabon shugaban ya bayyana cewa zai fuskanci kalubale mai yawa a sabon mukamin ciki har da yaƙi da cin hanci da rashawa da ya yi kamari a jam'iyyarsa da ƙoƙarin cike giɓin tattalin arziki da ya ki bacewa tsakanin turawa da baƙar fata shekaru kusan talatin da kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata da kuma ci gaba da sabon aikinsa lokacin da za a gudanar da zaben ƙasa a shekara ta 2019. Firaministan ƙasar Habasha ya sanar da cewa zai yi murabus a wani abin da ya yi wato ya ce yunkuri ne na kawo ƙarshen rikicin siyasa da ake fama da shi a ƙasar da yake jawabi ta tashar talabijin ta ƙasa. Helmariam Sling ya ce ya mika takardar yin murabus daga mukamin firaminista da kuma na shugabancin gamayyar jam'iyyu ta EPRD da ke mulkin ƙasar. Firaministan ya ce zai yi murabus ne da nufin haɗa hannu wajen neman mafita da kuma ganin nasarar garan bawal da muka yi in ji shi. Ya ce gamaryar jam'iyyun da ke mulki ta EPRDF da kuma jam'iyyarsa Southern Ethiopian People Democratic Movement duk sun amince da takardar ajiye aikin nasa, yana kuma fata majalisa za ta amince. Firaministan ɗan shekaru 52 ya yi aiki a matsayin firaminista tun Satumba a shekara ta 2012 lokacin da aka zaɓe shi bayan wata guda da rasuwar wato magabacinsa Mels Zenawi. Ƙasar Habasha tana fama da rikicin siyasa tun da aka gudanar da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a shekara ta 2016 galibi a yankin Oromiya da ke kudanci, abin da ya sa jami'ai suka ayyana dokar ta ɓaci. ana sauran kimanin sa'o'i 24 a kammala zaman tattaunawar wanzar da zaman lafiya ta sudan ta kudu da ake gudanarwa a addis ababa 'yan gwagwarmaya sun ce ka karfin gwiwar da suke da shi na samun zaman lafiya mai ɗorewa a sudan ta kudu yana raguwa hadakar ƙungiyar 'yan fafatukar da ake kira kwamitin ƙara ƙarfin gwiwa ta fitar da sanarwa jiya alhamis tana kira ga garan bangarorin da ke kai ruwa rana da su amince da bambance-bambancen wato su mance da bambance-bambancen siyasa da ke tsakanin su si abin da zai kawo ci gaba a tattaunawar ta makonni biyu da ke ake dab da kammalawa da nufin kawo ƙarshen tashin hankali a sudan ta kudu ana kyautata zaton wakilan da ke tattaunawan za su sa hannu a sabuwar yarjejeniya gobe asabar wadda za ta farfado da yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya a sudan ta kudu da aka cimma a shekara ta 2015 wadda ta wargaje watannin baya ana kuma kyautata zaton sabuwar yarjejeniyar za ta magance matsaloli da suka kawo tashin hankali a juba cikin watan yulin shekara ta 2016 tsakanin dogarawan shugaba salvakir da dakarun da ke goyon bayan tsoho mataimakinsa na farko rick machar to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya alhamis majalisar dokokin amurka ta ki amincewa da tsare-tsaren shige da fice guda hudu da aka gabatar a zauren majalisa cikin makon nan da aka keɓe domin muhawara kan matsayin bakin haure matasa da ke fuskantar barazanar ta sakeyarsu da za a iya yi daga ranar biyar ga watan maris tsarin da shugaba trump ya gabatar ne ya samu ƙuri'u mafi ƙanƙanci inda ya samu ƙuri'u 39 daga majalisa mai mambobi 100 na yi baƙin ciki da muka gaza samun mafita yau amma wannan ba yana nufin aikin ya ƙare ba in ji ɗan jam'iyyar republican daga jihar colorado cory gardner a saƙonsa na twitter shi ko ɗan jam'iyyar democrat daga jihar delaware chris coons ya buga a shafinsa na twitter cewa na damu matuƙa game da makomar matasan da ake kira dreamers a duk faɗin ƙasar wanda ba su san makomarsu ba ana amfani da kalmar dreamers ne lokacin da ake ambaton waɗanda iyayensu baƙin haure ne suka shigo da su amurka sun tun suna ƙananan yara daga ƙarshe ƙasar pakistan tana gina ganuwa a kan iyakarta da afghanistan tana kuma so shugaban amurka donald trump ya biya kuɗin ginin ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar pakistan Kawaja Muhammad Asif ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Bloomberg cewa ginin ba zai ci wa Amurka kuɗi mai yawa ba sun fi kashe kuɗi a yaƙi in sa. Ɗan ɓangare ƙalilan kawai ne aka iya kammalawa na katangar sabili da ƙarancin kuɗi. Amma Asif ya ce yana kyautata zaton za a kammala shekara mai zuwa. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin wasu 'yan bindiga sun kashe sama da mutane 40 a ƙauyen birane na ƙaramar hukumar zurmi a jihar zamfara ga murtala faruk sanyin da ƙarin bayani lamarin ya auku ne da yammacin jiya sa'ad da wasu mutane akan babura ɗauke da makamai suka kai hari tare da yin harbin kan mai uwa da wabi a wani gari mai suna birane cikin karamar hukumar mulki ta zurmi inda suka karkashe mutane da dama kana suka yi awon gaba da shanu wasu majiyoyi sun ce sai da maharan suka tattare wasu motoci inda suka kashe tare da kona mutanen da ke cikinsu da ke kan hanyar su ta zuwa kasuwa kafin su shiga garin na birane harin dai ya yi kama da na ramuwar gayya in ji wani mazaunin garin zurmi wanda ɗansa ke cikin waɗanda maharan suka harba duk da yake yana da sauran ransa ya zuwa lokacin haɗa rahoton wanda ya ce maharan sun kashe akalla mutane fiye da arba'in duk da yake ya zaɓi ya sunansa saboda dalilan tsaro. sun taɓa ga mutanen ƙauyen cewa za su ramo gaya ga abin ga abin da ake yi musu da abin da an kai ma yan uwansu an ka kashe musu barayi daga ainihin yan uwansu masu wannan aƙida to shine sun ka zo da babura babura ya kai ɗari kuma kowane yana ɗauke da mutum uku kuma kowane mutum yana ɗauke da bindiga sun cire mota kanta ta ɗauko lodin mutane da kayansu sun ka kona mota sun ka kashe mutanen sun ka ci da wuri tsayawa nan sun ka tare hanyar duk motar da ta zo sun tare da sun ka kone ta da mutanen da a yi. sun kona mota uku kanta mota ta farko wadda sun ka tare sun kashe mutum goma sha ɗaya cikin ta mota ta biyu mutum hudu sun ka kashe ita ma mota ta uku ita kuma sun kashe wajen mutum shida cikin ta sannan sun ka shiga cikin gari can cikin garin wannan ƙauyen da naka ce maka daya ne sun kai kan mai uwa da wabi cikin kasuwa ba hure ba kunne to akalla nan wurin an kashe mutum ya kai arba'in kowa ya watsi an ka sun ka watsi sannan sun ka hau babura ɗinsu sun ka shiga wani daji sun ka kai ga wasu wasu gage na hillani sun ka kore shanu da sun ka kore shanu sai sun ka bi korama wata korama ana ce maka ana tana da suna baras ana jin ka suna kiran baras korama baras sai sun ka bi wata korama baras sai sun ka sai sun ka koma can cikin kasar Nijar sun ka shiga ciki ana bin su su mutane na nan ne tuna ba ba mai makamai ba wani mai makamai wanda abbe da su ba wani wanda ka iya da su saboda sun fi karin jama'a na yi ta kokarin kiran kakakin rundunar yan sandan jihar ta zamfara ta wayar tarho amma ba amsa duk da yake wata jarida ta ruwaito shi yana tabbatar da aukuwar lamarin haka ma na kiran shugaban karamar hukumar mulki ta zurmi shi ma ba amsa to amma da na tuntuɓi kwamishinan watsa labaran jihar muhammad sanda dan jari kwatarkwashi ya ce sun ji labarin amma ba su tabbatar da aukuwar lamarin ba a hukumance duk da yake ana ganin cewa ire-iren waɗannan hare-haren sun ɗan ragu a jihar ta zamfara yayin da 'yan bindigar suka karkata ga satar jama'a da neman kuɗin fansa to amma lamarin na ƙoƙarin sake dawowa domin ko a watan nuwamban da ya gabata ma an kai irin wannan harin a karamar hukumar mulki ta shinkafi inda aka kashe mutane kusan 24 tare da kona gidaje da dama murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gai da murtala faruk sanyina a karan farko injiniyoyin sojin saman najeriya sun samu nasarar kera jirgin leƙen asiri maras matuƙi da aka sawa suna tsegumi kuma har shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da shi a sansanin sojojin da ke a Kaduna. Ga rahoton Hassan Mai na kaina. The role of the military as of national development. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan yayin kaddamar da jirgin leken asiri marasa matuki mai suna tsegumi da sojojin saman Najeriya suka kera a nan Kaduna inda yake jaddada mahimmancin rawar da sojoji ke takawa wajen samar da kyakkyawan yanayin samar da ci ƙasa. Bari kuma in yi amfani da wannan dama don jinjinawa sojojinmu bisa jajircewar ku na karya lagon Boko Haram. Efforts. toward in Boko Haram. shugaba Muhammadu Buhari wanda ya nuna farin cikinsa bisa yadda ya gane wa idansa irin wannan hoɓɓasa na sojin saman Najeriya. Kazalika wannan kurman jirgi mara matuki mai suna tsegumi da nake kaddamarwa yau wani babban abin alfahari ne ganin yanzu sojojin saman Najeriya sun kai ga munzalin cimma irin wannan fasaha da ba makawa zai kara kambaba sha'anin tsaro musamman wajen tattara sai han bayanan sirri da zai tasiri a makoma tarzomar sha'anin tsaro. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar ya taɓo kaɗan daga wasu ababe da wannan jirgi ya kunsa. Tsegumi na da tsawon mita biyar da ɗaya mai kuma nauyin kilogram tamanin wanda ke haɗe da na'urar ɗaukar hoto mai infrared ka iya tashi ko sauka a hanya mai tsawon mita ɗari uku kana yana zuwa da kyan asiri kamar na nisan kilomita ɗari sannan yana lulawa sama da nisan nisan taku dubu goma sha biyar kana yana aikin sa na tsegumi har na tsawon sa'o'i goma ba kakkautawa babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar ya ce ko da baya ga wannan sun cimma nasara da dama musamman a fannin jiragen abubuwa da yawa wanda da ba ma iya yi yanzu mun fara yi misali zan baka misali na daya akwai gasan harbi da da ake jirage daban-daban daga wurare za su zo su yi gasan harbi to amma rabon da a wannan gasa shekara 29 banda haka da yawancin wanda suke zuwa daga makarantar nda su koyi tukin jirgi da sai kayi a shekara ɗaya wasu za su dade a gun ba su iya ba saboda babu jiragen amma a yanzu nan da nake gama mun samu yara wanda suka zo daga nda suna cadet ma ba su ma zama ofisa ba amma sun riga da sun koyi yadda ake tuka jirgi kashi na farko rabon da a samu irin wannan shekara 32 hassan mai na kaina muryar amurka daga kaduna nigeria La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka kai To a gaida Hassan mai na kaina har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agun muke cewa karfe 12 da minti kusan 15 na dare ga shirin mu na gaba. babu mai Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To a makon jiya kun ji yadda sankara ke ci gaba da yin barna a duk faɗin duniya. A saboda haka na gayyato Dr. Munir Mustapha ƙwararre a kan cututtukan da ke saurin yaduwa da ke jami'ar Facebook na Amurka domin ya mana ƙarin haske. Babu ai hoje da ke a me yasa ne kake ganin duk da ci gaban da aka samu wajen gano cutar sankara kansa amma ake bayanin cewa ita ke kan gaba wajen kashe mutane a duk faɗin duniya to wato hajiya a ciwon kansa wani nau'i ne na cututtuka wanda a yanzu suke samun ƙara yawa a duniya saboda babban dalili dai shine canje-canjen rayuwa da aka samu wato da a filin santafi cututtukan da muke hira su cututtuka ne masu saurin yaduwa kamar na cizon sauro sauro ya cije ka ka samu cuta amma ita kansa nau'in cututtuka ne da ake ce musu chronic diseases wato cututtuka masu cuta mai dogon zango mm. wanda shigarta ba ta shigar mutum rana ɗaya tana ɗaukan shekaru da yawa kafin ta kama mutum sannan kuma in ta shiga jikin mutum shi ma samun warakarta yana ɗaukan shekaru da dama ko kuma ma mutum a ce iya rayuwarsa ku zai zama yana ta fama da wannan cutar. Hmm. To cututtukan kansa a ah, kala-kala ne likita kayi bayani. cikin cututtukan tunda akwai sankaran fata akwai sankaran jini akwai na mara ga sanan dai akwai na ciki wanne cikin waɗannan sankara da ake da su wanne ne suka waɗanne ne suka fi muni ita ciwo na sankara ciwo ne na da ƙwayoyin halitta ne na cikin jikin mutum suke bijirewa su juye su zama cuta so duk wata gaba ta jikin mutum ta ɗan adam da wacce muke gani da wanda take cikin jikinmu da wanda ba ma iya ganin ta ma ba mu san da zaman ta tana a tana kamuwa da wannan ciwo sai dai wata ta wata yawa a cikin cututtuka na kansa waɗanda suka fi yawa akwai a sankara irin ta mama hmm. akwai ta mafitsara akwai ta mara akwai ta hanji da kuma sauran kayan ciki su ne waɗanda suka fi yawa kuma duk da kowace aka ɗauka cuta ce mai zaman kanta wacce da dogon bayani akan ya take shiga ya take fita me ya amma dai babban abin da ya kawo yawan waɗannan cututtuka shi ne duk a cikinsu ba suna ɗaukar lokaci kafin su shiga sannan suna da abubuwan da ake alakanta su da ita wato abubuwa ne wanda ba wai takamaimai za a ce su ne suke kawo ta ba amma an fi samun daga masu yin wannan abin wato shi ne yanzu tsawon shekaru da ake samu na girma mutum yana daɗa girma an fi samun haɗarin kamuwa da waɗannan cututtukan yana ƙara yawa musamman da inda shekaru suka haura arba'in zuwa hamsin wannan cututtuka sun fi yawa a wannan shekaru sannan ana alakanta ƙarin yawan wannan cututtukan da wasu abubuwa na zamani kamar rashin motsa jiki kamar rashin ingancin abinci irin abincittukan zamani wanda an sarrafa su a masana'antu an sa musu wasu sinadarai wanda wasu ba a gama fahimtar su ba da kuma wasu sinadarai da suke gurɓata muhalli hmm. kamar na dattin masana'antu ko na hayaki ko kuma wanda zai sa kanshi hayaki kamar ta hanyar taba sigari ko kuma shan barasa so duk waɗannan abubuwan suna cikin abubuwan da suke daɗa kawo yawan waɗannan cututtuka wanda duk abubuwan kika duba duk wanda kika ɗauka za su ga canjin zamani eh. Shi ne duk yake kawo ƙarin waɗannan abubuwan to misali kaga akwai wani rahoto da ya bayanin cewa kimamin 'yan najeriya kamar dubu ɗari ne ake ganowa suna da sankara a duk shekara kuma sannan an ce fiye da mata arba'in da maza suke mutuwa a kulliyomin a saboda sankaran mama sa'annan maza kuma maza ashirin da shida ne suke mutuwa a yomin a saboda sankaran mafitsara a najeriya kurin me yasa wannan matsala tafi za mu ce tafi yawa a kasashe masu tasowa irin su najeriya ko da yake kayi bayani akan cewa rayuwa da sauransu akwai mm. wasu matsalolin? To, mu kuma inda a duk duniya ko ina kowace cuta ko a cikin waɗannan cuta na sankara ko na ɓangare na duniya akwai nau'in da aka fi samunta. Akwai wacce tafi yawa, amma mu a ƙasashen mu na Afirka kamar Najeriya, matsalanmu ita ce cuta ce mai dogon jinya. mai wahalar ganowa tana da wahalar binciken ma da za a yi a gano ta a tabbatar da ita da irin aikin da za a yi mata da irin ɗawainiyar da za a yi na cuta da magunguna masu tsada da kuma ƙwararrun likitoci da ake bukata da jajircewa na mara lafiya duk waɗannan abubuwa ne da muke da ƙarancinsu. Ana a ƙasashe kamar su Najeriya kenan. Yau a ƙasashe kamar su Najeriya. Sannan ita kuma kamar kowace cuta musamman cutar sankara. idan akwai wani mataki da in ta kai in ta wuce ba a gano ta an tsaya an yi takamaiman magani ba wacce za ta kai za a yi wa aiki a yi wadda za a sha magani a yi akwai matakin da in ta yi tabbas ta shiga jikin mutum take fita daga gabar da ta fara ta da sauran wasu gabobi to wannan ta kai wani mataki da ba abin da za a sai gyaran Allah shi gaskiya saboda haka mu kuma sau da yawa duk in ka ɗau lissafin kashi tamanin ko casa'in cikin ɗari ba ma a tabbatarwa ko a gano cewa cutar sankara ce har sai ta kai wani mataki wanda maganin ko da za a same shi zai wahala. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, na fatar kana lafiya. na lafiya hajiya to za mu fara ne da wasiƙar masawaran ofisa mai ritaya na nasidi ado a can akwatin gidan waya mai tanda saba'in zuru a can jihar kebbi najeriya likita yana so ka mishi bayani akan wai cutar jini hemophilia ne eh hemophilia to wannan ya ake kamuwa da cutar to wannan hemophilia din ai gadon ta ake yi hajiya eh yawanci mutum kan samu daga iyayensa ne to wannan cin ko yanda yake jinin mutum bai daskarewa kin san kamar yawanci ko an abu ya yanke ka mm. jinin ka kan daskare yanda ba za ka to irin su in wani abu ya same su to jinin bai daskarewa To ka ce ana gado ba akwai wani abin da ke sawa ne ko baya ga gadon nan akwai yadda ake kama da cutar ne ko kuma halitta ce ta Allah? Halitta ne ta Allah hajiya. Eh halitta ne ta Allah to. Shi wannan ce yawanci masu shi akwai irin magunguna da ake ba su kuma akwai abubuwa dole mutum rinka hankali inda zai je kada ka je da za ka iya yayyanke kanka da waɗansu abubuwa haka. Amma Eh, to kamar yanzu masu fama da irin wannan ciwon in suka yanke din jinin su zai ta zuba ne ba ka kauta. Eh zai ta zuba bai da skarewa. eh so saboda haka akwai abubuwan da za a iya ba su wanda za su iya za su isa zai taimaka kuma akwai wasu abubuwa da ake ba su rinka sha to amma wannan eh, to shi ne illar jinin bai daskare to saboda haka shine dole in mutum yana da irin wani dole yin ga hankali ko su magani da za a ba su rinka tafiya da shi amma dole mutum ya hankali da ka je wurin da ka yanke ba likitoci kuma baka da abin da zai taimake ka to sai kuma ikon Allah to kamar idan mutum ya gano yana da wannan cuta Eh. akwai maganin da zai da ba shi ne kawai zai ta sha a kullum kamar eh, yadda ake shi ake bayar kuma yanzu akwai ɗansu abubuwan da ake gwaje-gwaje kin san akwai gwaje-gwaje nan da ake yi eh. na na canza irin bargon kashi da sauransu akwai abubuwa da ake yanzu da yake dan taimakon su sosai to oh, ya ce wai cutar an ce kashi uku ne iri uku ne eh to wannan eh kama akwai irin su kala-kala amma za mu bayyana mashi wannan nan gaba amma akwai kala-kala da suke ciki ina fatan shi master warrant officer na sida ado yana kusa kuma zai ci gaba da sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki domin ya ji shan wannan hemophilia ɗin kashi uku ne ko kuma ba kashi uku ba ko ba eh, haka ba likita. Eh gaskiya haka yake. To sai kuma wasiƙar da muka samu daga wajen Maryam Aminu Kano Maida. Ta ce wai me yasa ne idan yaro ya sha nono sai cikinsa kuma ya kumbura? kamata yaron ya sha nono cikinsa ya kumbura ba hajiya. Eto a eh, akwai kuma yaran in aka haife su nono wani domin wani dalilin nonon bai dacewa da su ke sa amma nono ai shi ke kare su daga waɗansu irin ciwuka da suke zai iya za su iya samuwa da shi a waɗansu. E eh, to likita ka ce bai kamata a ce yaro ya sha nono kuma cikinsa ya kumbura ba. Eh. To idan ya sha nono cikinsa ya kumbura akwai matsala ne ba nonon ba ne wani abin ne daban? Eh akwai matsala. akwai matsala ne ga cikinsa yadda abubuwan yadda jikinsa ke narkar da nona. a saboda haka ta je gun likitan eh, yara ke nan ta je gun likita in aka je za akwai abubuwan da za a iya yi kuma wani lokaci akwai dan yaran da aka haife su kai tsanani ma dole sai a daina ba su nono din eh. wato eh, abin da ke cikin nonon bai dace da cikin su ba ne ko eh waɗansu bai dace da su ba domin wani dalili akwai yara kaɗan haka da wannan kan faru gare su to in aka je dai akwai maganin da za a bayar ko kuma kamar yadda ka ce sai dai kawai a a hana su shan nonon. To wani lokaci aka hana su shan nonon suna a canza irin ana ba su irin garin madara da za su iya ba ɗan. Eh. To. Eh ana iya wannan amma in dai cikin yaron ya kumbura to dole a sauri a je likita. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. a halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Ƙasa da sa'o'i 24 bayan murabus ɗin Jacob Zuma Afirka ta kudu ta yi sabon shugaban ƙasa. sabon shugaban shine cyril ramaphosa wani fitaccen ɗan kasuwa kuma kusa a jam'iyyar african national congress anc wanda ya taka rawar gani a tilastawa zuma ajiye aiki an rantsar da ramaphosa jiya alhamis a birnin cape town bayan da majalisa ta zaɓe shi babu hamayya Firaministan ƙasar Habasha ya sanar da cewa zai yi murabus a wani abin da ya ce yunkuri ne na kawo ƙarshen rikicin siyasa da ake fama da shi a ƙasar. da yake jawabi a tashar talabijin ta ƙasa hele mariam da salen ya ce ya miƙa takardar yin murabus daga mukamin firaminista da kuma na shugaban gamayyar jam'iyyar su da ke mulkin ƙasar firaministan ya ce zai murabus ne da nufin haɗa hannu wajen neman mafita da kuma ganin nasarar garan bawul da aka yi in ji shi ana sauran kimanin sa'o'i 24 a kammala zaben zaman tattaunawar wanzu da zaman lafiya ta sudan ta kudu da ake gudanarwa a addis ababa 'yan gwagwarmaya sun ce karfin gwiwa da suke da shi na samun zaman lafiya mai ɗorewa a sudan ta kudu din yana raguwa haɗakar ƙungiyar 'yan fafatukan da ake kira kwamitin ƙara ƙarfin gwiwa ta fitar da sanarwa jiya alhamis tana kira ga ɓangarorin da ke kai ruwa rana su mance da bambance-bambancen siyasa da ke tsakaninsu su yi abin da zai kawo ci gaba a tattaunawa ta makonni biyu da ake dab da kammalawa da nufin kawo ƙarshen tashin hankali a sudan ta kudu ana kuma kyautata zaton wakilan da ke tattaunawa za su sa hannu a sabuwar yarjejeniyar gobe asabar wadda za ta farfado da yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya a sudan ta kudu da aka cimma a shekara ta 2015 wadda ta wargaje watannin baya jiya alhamis majalisar dokokin amurka ta ki amincewa da tsare-tsaren shige da fice guda hudu da aka gabata a zauren majalisar cikin makonnin nan da aka keɓe domin muhawara kan matsayin bakin haure matasa da ke fuskantar barazanar ta su zuwa kasashensu na asali to madalla kafin mu yi sallama muna taya abokiyar aikin masafi na tasa da so don yin mana ɗaurin aurenta da za a yi bayan sallar juma'a a yau da misalin karfe uku na yamma a hambal hall unguwar alkali katsina Allah sa a yi taro lafiya ya kuma ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Haka kuma muna, muna ta miƙa saƙon mu ga iyalan Dr. Philip Usman, mamban kwamitin amintattu na majami'ar Ekwa da ya rasu jiya Alhamis. Allah ya ba da haƙurin jure rashi. To masu sauraron mu ana muke kashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahoto kan nasara da hukumar shige da fice a hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi suka samu na ƙwatar wasu mugan ƙwayoyi da suka kama to a madadin kowa da kowa yanzu nisar fili hashin gumar ke cewa sai an jima mun sake dawowa salamu alaikum